cikin halin zillimi da juyayi aka waye gari a jamhuriyar Nijar a washe garin bayyanar labarin wannan mummunan hari. A nan ya mai fadar gwamnati duk inda ka shiga zancen harin nan ne yake bakin mutane yayin da a fili ake ganin alamar bacin rai a fuskar 'yan ƙasa. Muna baƙin ciki, muna juyayi, muna ma wanda suka rasa nasu gaisuwa. Soja da kansu suke cewa daga jiragen soja sun bi ta kan kan militar minti goma sha biyar babu sai an yi attack. Koko daga wata mota ta nasaru ta shigo cikin kan ta huta sai an yi attack abubuwa jiya suna nuna cewa gaskiya kamar ba wa'an yan ta'addar ba suka wani eh, harin wani harin kamar kidiwa kamar hari ne tsararre kamar hari ne wanda ya salon yaƙi tunda yana da kidiwa duka sai suka bata duka kamar eh, hanyoyin sadarwa eh, na yankin tukun suka zo suka kawo hari kuma a yanda bayanai suka shaida kamar da ganesa suka ta aiko makamai bisa kan ita wannan kan sanarwar gwamnatin Nijar na cewa harin na ranar talata ya janyo wa kasar asarar rayukan sojojinta saba'in da ɗaya, wasu sha biyu suka jikata yayin da wasu masu tari suka yi batan dabo sai dai shugabar kungiyar matasan jenom falmata taya na da ja akan waɗannan alƙaluma. barikin sukutun ba mu ce wani ya huta ciki ba kuma akwai soji na kwamfani uku sun sani mun sani sun san da mun sani zancen mutum sha saba'in da ɗaya suka mutu bai mata su ba gwamnati ka ta yi wasa da mu wannan ciwo ne da ya shahi kowa in baka da dan uwa a soji kana da makwabci kana da abokin zama a ra'ayin gare amadu dan jarida mai zaman kansa da ke sharhi akan al'amuran yau da kullum akwai buƙatar aiwatar da canje-canje a sha'anin gudanar da ayyukan tsaron wannan ƙasa a ce kwamandan da kanshi ya mutu wanda ke bi mishi ya mutu abin na batire ya kamata yanzu bayan an binne su a tsaya a zamna a diba menene mai nan gayi cikin harkar sojan namu wani sauyi ne ya kamata a kawo a cikin zamanan da muke tare da waɗannan soja na tsaro wani sauyi ya kamata a kawo wanda an ka ce suka kai harin ma da suka zo ma aka ce suka buge inda mai yake. Rashin wadatar kayan aiki da ma abin da ya shafi nagartar su wani abu ne da 'yar majalisar rokokin ƙasa Hadiza sai Sani mai yaƙi ta ce abin dubawa ne a yau. Kami yanzu almanzila ni uwa ce ciwon da ke nike ji yau bayan da zan kwatanta maka ita. Yaran ga dai an san dai an hura musu wuta da kilo bakwai kenan wa'anda suka zo suna da makamai wanda he namu makamai dan Allah dan annabi muke tambayin shugaban kasa ya hudda makamai ya hudda bindigogi a tashi a ba yaran ga dan mu yaya ne za a bar yara awa uku suna nan suna yaƙi da wuta ba a tada na zirgiyorgi ba a tai a tanye su yaya ne ba ni iya ganewa ne tsakanin minister de la defense zuwa minister de l'interior muna da miliyar 250 da zuba wasu mutane ana votan miliyar saboda cutan kasa ba a ta a sayo musu a wani abin da ke zama kiran kwantar da hankali shugabannin addinai irin su ustaz malam haja cewa suke mu ne za mu gyara halayenmu sai Allah ya sauƙaƙa mana duk abin da muke tsoro mu ne za mu gyara halayenmu sai Allah ya kawo mana duk abin da muke so na rayuwa A yau Alhamis shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci taron majalisar tsaro ta ƙasa a fadarsa domin taya al'ummar Nijar juyayin wannan babban rashi ƙasashen jisan Sahel sun ɗauke taron da ya kamata su gudanar a ranar Lahadin da ke tafe a birnin Wagadugu zuwa birnin Yamai yayin da ƙasar Faransa ta ɗage nata taron zuwa farkon shekarar da ke shirin kamawa. Kawo yanzu ba wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin wannan hari sai dai ana kyautar zaton haɗin gwiwar ƙungiyar ansardin da akmi da almurabitun a ƙarƙashin jagorancin iyad gali ne ke da hannu a wannan aika-aika wacce alamu ke nunin ba za a rasa ɗaukin abu walid al-saharawi na reshen is a yankin sahara ba a bisa la'akari da yawan maharan da suka afkawa barikin sojan na inates sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.